to a takaice haji bello galalanci abin da ya faru shine wato wani farmaki ne ga wasu 'yan bindiga da zuwa yanzu ba a kai da su ba suka kai a karamar hukumar nande da ke jihar wato bayelsa inda wannan farmaki da su yan bindigar suka kai ya yi sanadiyar mutuwar misali jami'an tsaro na sojoji kamar guda hudu da kuma wani jami'an tsaro na ɗan sanda ɗaya kamar dai yadda bayanai suka nunar. Ka ce 'yan bindiga wani irin 'yan bindiga? ya irin 'yan bindigar na jadalta nan masu kai hare-hare. Amma dai zuwa yanzu da muke magana da kai na yi magana da shi wato shugaban rundunar gamayyar tsaro da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta ta JTF ya tabbatar da faruwar lamarin. Sai dai kuma ya shaida cewa suna kan hanya zuwa inda lamarin ya faru. domin su ga irin wato ta'adin da aka yi. Kamar eh, akwai wanda suka samu raunuka? To zuwa yanzu dai babu karin bayani akan ko akwai waɗanda wasu jikkata. Ko da yake dai ka san dama hare-hare a yankin Naji Delta ba sabon abu ba ne. Daidai lokacin da shirin afuwa gwamnatin Najeriya ke ci gaba da gudana wannan a iya cewa wani sabon abu na ci gaba da kai hare-hare da aka fara. Amma suna ƙoƙarin gano kungiyoyin da suka kai wannan hari ko kuma 'yan bindiga zuwa ina tasirin waɗannan kungiyoyi na 'yan bindiga a na yankin na Delta a wannan sabuwar gwamnati ta shugaba mamadu Buhari to dama shirin abubuwan gwamnatin Najeriya akwai rarrabuwar kawuna a cikin kungiyoyi na 'yan bindiga saboda ita babbar kungiyar ta 'yan bindigar na Delta ita ce MEN to an samu wasu sabbin yan bindiga da su ma suka ɗauki makamai waɗanda ke zargin shirin abubuwan gwamnatin najeriya da aka yi kamar ba a ba su bisa kamar yadda ya kamata kuma wasu bangarori na kungiyoyin 'yan bindiga suna ikirarin cewa shirin afuwar gwamnatin najeriya zai iya rugujewa sakamakon za su ci gaba da kai hare-hare a sassa daban-daban na yankin niger delta nan gaba kaɗan in da kamanta ba ko a baya-bayan nan sai da rundunar sojan najeriya ta ayyana cewa wato akwai bayanan sirrin da ta samu akan cewar a wasu 'yan bindiga suna yunkurin kai hare-hare a yankin na Niger Delta. Misali sai jihar Bayelsa ne waɗannan abubuwa suke ta karuwa jihar da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya fito daga ciki. Eh to ka san dama misali ita jihar Bayelsa tana da yawan kungiyoyin bindiga musamman waɗanda suka bijire ma shirin abubuwan gwamnatin Najeriya. duk da yake ko a baya bayan nan ma sai da aka kai irin wannan farmaki a wato wani shingen jami'an tsaro na kwastan a wato jihar akwa ibon a baya bayan nan to malala wakilin murya amurka kenan a yankin na jadalta lamido abubakar mun gode lamido to haji muhammadu bello na gode kwarai